Batutuwan tsaro, yaƙi da rashawa da yunkurin tada koma da tattalin arziki na daga cikin al'amuran da suka mamaye jawabin na shugaban ƙasar. Baya ga bayyana murna game da yadda dakarun Najeriya suka kwato dajin Sambisa daga mayakan Boko Haram, shugaban Buhari ya ce gwamnati na sane da kurakuran da aka tafka game da zargin karkasar da akalar kuɗaɗen tallafawa 'yan gudun hijira su fiye da miliyan biyu a yankin arewa maso gabacin Najeriya kuma ana ɗaukar matakan ladabtar da masu hannu a kai. sai daga alama lafazin na shugaba buhari bai gasar da kungiyoyin rajin tabbatar da adalci a shugabanci ba kamar nura iroma aji jami'i ne a kungiyar sislak tallafi da aka ringa samu don a tallafa waɗannan mutane ɗaya am ɗin na gwamnatin tarayya ƙasar nan majalisa ya yi bincike ya kawo hujjoji akan yadda sakataren gwamnatin tarayya ya shiga ciki ya yi badakalar sai da ya ga dama amma wannan shugaban ƙasa yake kira kuskure anya anya da gaske ake a kan daidaita al'amura a ƙasar nan idan da gaske shugaban ƙasa yake bai kamata ya kira wannan kuskure ba wannan ya nuna mana cewar gaskiya noke-noke ake har yanzu ba mu gamsu ba kuma sakon mu ga shugaban ƙasa shine ya tuna rantsuwa yayi zai yi abin da ya dace a ƙasar nan idan aka sake ana noke-noke a harkar nan kamar yadda shi suke yi yanzu ba inda za ka yi mutane an kakkashe musu yan uwa an rusa musu gidaje an rusa musu makarantunsu an rusa musu asibitocinsu ba su da abincin ci ba su da komai an zo an kawo musu tallafi sannan wasu shafaffu da mai a cikin korido na na power su zo su ce za su yi abin da zaga ma donan donan da wannan tallafi na gaskiya shugaban kasa sai ya tashi shi kuwa lauya Abdullahi Bula Mabukarci shugaban kungiyar Arewa Concerned Citizens cewa yake jawabin na shugaba Buhari na da cinya da na bara a wasu bangarori akwai guraren da zaka ga ya taba a bara kuma an yi gagarumin abu a kai a bana amma akwai guraren da kuma ya taba a bara amma a yanzu ba za ka iya cewa an yi wani abu na ku zo mu gani ba misali akan harkar tsaro a bara ya yi alkawari cewa za su ci gaba da yaƙi da wato yanta daga 'yar baya kuma a bana an kula murna yake ta sojoji yana cewa amma dai a ci gaba kaga kamar an samu wani gagarumin ci gaba anan. sai dai akwai matsalar tsaro da ta taso bayan bara matsalar shi'a da jami'an tsaro wanda anan ma zaka ga shugaban kasa ya yi magana mai kyau cewa su 'yan shi'a dole ne su bi doka su kuma jami'an tsaro lalle ne su san cewa 'yan shi'a mutane ne kuma su mu'amalance su kamar mutane to idan ka zo bangare kamar na tattalin arziki da shugaban kasa a bara ya yi wa 'yan kasa bayani cewa yana jin labarin raɗaɗin da suke ji kuma lalle zai ɗau matakai dan a gyara bana ma maimaitawa ya cewa yana dejin raɗaɗin da 'yan ƙasa suke ciki kaga shi ma da kanshi ya yarda cewa bai wani abun ku zo mu gani a harkar tattalin arziki ba kuma ya taɓa yaran cibok amma bai yi magana akan yara dubu ɗari biyu da hamsin da majalisar ɗinkin duniya take cewa za su mutu a bana a wannan ɓangare saboda rashin abinci da rashin wato magunguna ba sai dai kuma nura ma'aji ya ce za su ci gaba da sanya ido akan abubuwan da gwamnati ke yi muna nan muna tabbatarwa da 'yan najeriya duk abin da ake yi za mu ci gaba da zuba ido kuma za mu ci gaba da faɗar gaskiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya